kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna jin mu ne kai tsaye daga masallacin magume masallacin da aka fi sani da masallacin malam mai shago a yanzu da muke magana mun shiga daren juma'a wanda ya daidai da daren goma ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1430 daidai da biyar ga watan march shekara ta da tara. wannan shine kasar na farko daga cikin jeren giyar karatuttuka da za mu fara wanda asalin wannan karatu yana daga cikin karatuttuka na manhaja ta darussa na cibiyar yada ilimi da aka fi sani da darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya shi tarihi ba tare da tsawaitawa ba abu ne wanda yake da alaka da manufofi da ainihin wato rayuwar mutane ta addini da al'adu don haka muka ga muhimmancin kada a tsallake tarihi kuma kada a gaza wajen bashi muhimmanci domin karantar da shi musamman tarihi yana zama makami na gyaran al'umma ko kuma na bata su a sakamakon haka cibiyar barul hadisi salafiya da ke nan Zariya najeriya tana da darussa manya-manya guda uku game da ainihin tarihi na farko akwai ainihin matsalahu tarih wato ilimin da ke taimakawa ka iya tacewa da tantance tarihi ka iya gane menene daidai menene ba daidai ba in ka so za ka iya kiran shi usulul tarih duk shi ne na biyu sai shi tarihin a karantar da ɗaliban makarantar tataccen tarihi na musulunci da kuma ainihin abubuwan da suka biyo bayan ainihin saukar musulunci ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam na uku akwai tarihi dangane da fiyayyen halitta shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda aka fi sani da asiratun nabawiyya matakin farko da na biyu su ne yanzu za mu fara ɗauka wanda insha Allahu ta'ala da zara an gama waɗannan matakai guda biyu to mataki na uku ɗin zai biyo baya matakin farko ɗin shine ne karantar da ƙa'idojin da ake ginuwa wajen bincike da rubutawa da karanta ainihin tarihi na musulunci su ne za mu fara gabatarwa a yau mustalahu tarih ko kuma usulul tarih waɗannan ƙa'idojin a haƙiƙanin al'amari malamai da suka gabata wato ƙudama sun rubuta su amma ba su ware su a wuri na musamman ba galibi sun rinka hada su ne a cikin littattafai na hadisi da littattafai na ilimin hadisi da littattafai na usulin fiqh da kuma littattafai na tarihi amma sai da aka taho har zuwa karni na hudu na musulunci za aka fara rubuce-rubuce a kan ilmomin da suka shafi tacewa da tantance tarihi a rubuta littafi na musamman amma kafin wannan lokaci littattafan ilimin tace tarihi babu su ana ainihin samun waɗannan ilmomi ne tsalle-tsalle a cikin sauran littattafai daga baya aka zo ainihin aka haɓaka wannan fage sai ya zama a ƙarƙashin shi zaka iya binciken tarihi ka gane gaskiya ka gane abin da yake ƙarya ne ka gane abin da yake shirme ne ka gane abin da yake soki burutsu ne sannan sai ka tabbatar da abin da yake shine gaskiya din ƙur'ani yana cike da tarihi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna cike da ainihin tarihi sannan an samu tarihohi da yawa a bakin magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa shi tarihi yana da alaka da kowace irin al'umma don haka duk al'ummar da ka sani akwai tarihi a bakin su na gaskiya ne tarihin ko na ƙarya ne a gabana nan wasu ɗigga ɗiggan littattafai ne waɗanda kaɗai na zo da su ne ba don a buɗe ko ɗaya a karanta ba sai dai in yi mana misali a gane muhimmancin dalilin da ya sa muke son karantar da ɗaliban darul hadisi wannan ilimin misali idan kuka gaba gabana za ku ga wasu irin littattafai ne waɗanda dukkan su sun shafi tarihi amma waɗannan littattafan suna cike da duk abubuwan can da na yi ishara a ɗazu akwai gaskiya a ciki akwai ƙarya akwai shirme akwai bankaura akwai tatsuniya akwai abubuwan da yake shirɓaguwa ce ma gaba ɗaya babu abin da domin wannan ɗabi'a ce ta abin da ya shafi tarihi wannan ba a rasa ta a cikin tarihin kowaɗanne al'umma misali gabana ga wani ɗibgegen littafi mai mujallabi goma sha biyu mai suna albidayat wa nihaya mabda'ul khalifa wa kisasul anbiya kisasul anbiya wa akhbarul madin ta'alif al-imam al-hafiz al-mu'arrikh abul fida ibn kafir ad-dimashqi ibn kathir shi ya rubuta wannan littafi jama'a wannan littafi al-bidayatu nihaya littafi ne na tarihi yana cike da tarihi tun daga me Allah ya fara halittawa to tun daga tarihin wannan abin da tarihin halittar shi akwai a cikin wannan littafin to wannan littafin akwai abubuwan da suke daidai ne da yawa akwai abubuwa da yawa kuma waɗanda ba daidai ba ne to ina mafita to abu na farko kenan misali idan ka sake tafiya baka ka ga ga wani ɗibgegen littafi shi kuma mai suna tarihul islam wa wafayatul mashahir wal a'lam wannan littafi shi kuma mujalladi hamsin da biyu ne littafi ɗaya ne amma haka haka daga gani guda hamsin da biyu ne na al'imamu zahabi wanda wannan malamin yana ɗaya daga cikin malaman da suka ƙware game da ilimin tace tarihi ya rubuta ya yi ƙoƙarin tacewa amma duk da haka akwai abubuwan da suka sulale mishi suka shigo ba tare da ainihin wato ko ya sani ko ya gafala ko kuma ya ba da uzuri a kai domin ya kawo su tare da isnadodinsu wannan littafin yana ɗaya daga cikin jafan da baka bincika ka gano tarihi to amma ina mafita tun da mun ce abubuwan da ke ciki akwai daidai akwai waɗanda ba daidai ba wannan misali ne na biyu misali na uku dangane da wannan ainihin shine littafin alkamil fi tarikh wannan littafi mujalladi goma ne al-imamu ibn al-afir shine ainihin ya rubuta wannan littafin duk baki ɗayan waɗannan littattafan tarihi ne a ciki wanda yake akwai ƙarya akwai gaskiya akwai daidai akwai shirme ina mafita sannan ga littafin tarihu hawadisi zaman wa anba'ihi wa fayatil akadir wal a'yan min anba'ihi al ma'ruf bi tarihi ibn al jazari al imam ibn al jazari da kuka sani malamin qira'a malamin to kuma kun jin da ya kullo a tarihi shi kuma ya rubuta wannan littafi shi nan yanzu wannan littafi mujallabi hudu ne akwai daidai akwai abin da ba daidai ba a cikin shi ya za ka ka gane daidai din daga abin da yake ba daidai ba to sa'an nan in aka ɗauki wani salo sai wasu malaman kuma madadin tarihi da ake rubutawa a jimillance na duniya da halittu sai kuma wasu suka ɗauki salon rubuta tarihin wasu garuruka ko kuma tarihin wasu mutane ko makamantan haka misali gabana nan wani littafi ne mai suna tarihu madinati dimashq na al-imam al-alim al-hafiz qasim ali ibn al-hasan ibn hibbatillah ibn abdullah al-ma'ruf ibn asakir yanzu wannan tarihin ibn asakir ne amma shi bai ce tarihin duniya ba shi bai ce tarihin musulunci ba shi sai ce tarihin birnin dimashqa dimaskas wannan littafin mujalladi 72 ne shi ma akan tarihi ne akwai abin da yake daidai cikin shi akwai abin da yake ba daidai ba to yanzu ya za ka yi a matsayinka na ɗalibi ko mai bincike ka iya gano daidai din da abin da ba daidai din ba to akwai ainihin mafita insha Allahu ta'ala sa'annan sai kuma tafiya ke tafiya za ka samu wani babban malami mai suna ainihin wato al'amfaki jamaluddin abul mahasin yusuf tantagri bardi gashi shi kuma yace al-nujum zahira fi muluki misra wal qahira sarakunan da suka mallaki ƙasar masar da garin alkahira menene tarihinsu wannan littafin mujalladi goma ne duk shi ma akan tarihin ƙasar masar sarakunan da sauransu sannan sai al ihafa fi akhbarin garnata granada babban birnin spain na yanzu birni ne na musulunci a shekarun baya gashi wani malami ya littafi game da tarihin wannan gari mujalladi hudu akwai matsaloli a ciki na gaskiya a waɗanda ba gaskiya ba yaya aka yi garin da suke ɗari bisa ɗari musulmi ne yanzu suka koma ɗari bisa ɗarin su ko casa'in da biyar bisa ɗari suka zama kiristoci kafirai tarihi ne me ya faru duk za ka samu ainihin a cikin wannan littafi sannan aka samu wani babban malami kuma gashi kamaluddin umar ibn ahmad ibn jarrada shi kuma ya ce zubbatul halab min tarihi halab tarihin wani gari halab garin su ainihin muhammad ibn ali as-sabuni mai littafin safuta tafasir gashi tun a cikin karni na bakwai wannan malami ya rayu ya rasu ya rubuta wannan littafi mujalladi biyu akwai abubuwan da ke daidai akwai abubuwan da ba daidai ba sannan sai kuma salo sai ya juya wa malamai sai suka koma suna rubutu dangane da tarihin malamai gogaggu ƙwararru injiniyoyi likitoci yan kasuwa shahararru aka samu al'imamu zahabi ya rubuta siyarwa alamin nubala wannan littafi ko mujalladi 28 ne tarihin malaman da suka haɓaka a nan malamai kawai malaman nan bokanci ne suka iya malaman nan matsafa ne malaman nan likitoci ne ma'ana duk abin da ka zama malami a kai gaskiya ne ko ba gaskiya ba ya rinka tattaro tarihin waɗannan musulmi da kafirai to wannan littafin yanzu a cikin shi akwai abin da yake daidai akwai abin da ba daidai ba sannan aka zo aka samu wani malami shi kuma ya zo ya littafi ta hazibul kamal fi asma'ir rijal wannan littafin ga shi kuma mujallabi talatin da bakwai ne ma'ana tarihin mazajen da suka ruwaito hadisi cikin bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibn maja wannan littafin gashi tahzibul kamal fi asma'ir rijal sirikin ibn kafirin ne shi babban malami mai suna jamaluddin abul hajjaj yusuf almizzi ina gaskiya game da tace abubuwan da ke ciki na daidai ko ba daidai ba alƙalamin su bai bushe ba sai suka koma kuma suka ɗauki wani salo tarihin mutuwar malamai gashi almajirin zahabi ya rubuta littafi mujallabi ashirin da tara gashi a hannuna kitabul wafi bil ma'ana kawai waɗannan cikakkun bayanai ne akan mutuwar malamai malam wani yaushe ya rasu me sanadin rasuwar shi yaya kaza har mujallabi ashirin da tara duk wannan tarihi ne sannan sai wani malami da ya zo ya ce duk da wannan malamin ya ce alwafi mai cikakken bayanin mutuwa sai ce akwai abin da ya kubuce mai daga cikin abin da ya kubuce mai shine shi malamin ai bai rubuta tarihin tashi mutuwar ba ko kuwa to shi ne sai ne zai ce fawatul wa fawat to ga abin da ya kuɓi wancan ɗin kuma har daga ciki har da tarihin tashi mutuwa <laughs> ko kuwa ga shi ne shi kuma ya rubuta sai da ya rubuta wajen mujalladi takwas sannan aka zo aka samu wani kuma ya ce wa fawatul a'yan mutuwar manyan malamai wa abna'u abna'i zaman da ƴaƴan ƴaƴan wannan zamanin da ainihin yake rayuwa shine cikin karni na shida zuwa ainihin karni na bakwai gashi nan ibn khillikan waɗannan littattafan jama'a ghaibun min al yan kiris ne na ɗibo mana yan kaɗan ba su wuce a kirga akan yatsu ba daga cikin littattafan da barul hadisi ta mallaka waɗanda ɗaliban barul hadisi ake so su karanta in ba a yi musu jagoranci game da ya ake karatun tarihi ba in suka je sai su karanto wata shirɓaguwa sai su zo suna dangantawa zuwa ga aƙidar ahlus sunna ko ga aƙidar salaf ko ga wasu abubuwa makamantan haka ko kuma ya zama suna karantawa irin karatu ne kawai na jin daɗi kamar da ake sauraron shafa labari shuni ba za su gane me yasa ake karatun tarihi ba ba za su gane waɗannan darussa da fa'idoji ake cirewa in ana karatun fa shin da wacce manufa da wacce aƙida ma ake karatun tarihi waɗannan littafai ne ya kamata su zama madogara waɗannan littafai ne bai kamata su zama abin dogaro ba wannan jama'a shine ya turfa samu dole mu zauna mu samu lokaci a ƙarƙashin darul hadith mu karanta mu karantar da kaɗan daga abubuwan da suka shafi wannan ilimin don ya zama haske da kuma haskaka ga waɗanda za su biyo baya to kamar yadda ce mana an samu malamai sun ta rubuce rubuce nan ma kaɗan ne na zo mana da su game da ilmomin tarihi misali an samu wani babban malami mai suna al'imam muhammad ibnu abdulrahman kuma abu abdurrahman as-sakawi almajirin ibn hajar ya rubuta wani littafi gashi al-ilan bi tawbikh liman zamma tarikh wannan littafi kana ganin shi dan mutsuli amma yana cike da ɗimbin ilmomi game da science na tarihi ya ake ake tace tarihi ya ake gane abin da yake daidai daga abin da yake ba daidai ba to wannan littafin misali da a ce shi za a sa a karanta to sai dai littafi ne mu'akkad littafi ne mai wahala kamar yadda littafin muktasar yake a tsakankanin tafan fiqhin malikiya to ko duk wanda za a fara karantar da ilimi bai kamata a fara da mai wahala ba don sai ya ji ya gundure shi ko ya tsorata dan haka muka yi ta lalubowa a cikin da Allah ya hure mana ta darul hadith sai mu ya kai kan wasu littattafai waɗanda sai mai da su da kuma nazarta abin da ke ciki da kuma biya mana bukata a cikin ilmomin da muke bukata shi ne ga cewa waɗannan su ya kamata a ƙarrarar a cikin ainihin wato manhaja ta karatun to sa'an nan akwai wani malami shi kuma da ya rubuta tarsihul mudkhal ila ilmi tarikh buhusun tarihiyya katabaha akram ibn muhammad ziyada alfaluji al-asari gashi wannan malami ne a markazul albani da ke jordan kuma daura ce ma aka yi akan ilimin usulul tarih shine ya rubuta handout shine aka juya handout din shine sai ya zama wannan littafin akan ilimi ne na tace tarihi sannan aka samu wata mace mai kamar maza eh, gashi profesa ce a doktoratu fatiha abdul fattah annibrawi profesa ce a cikin ilimin tarihi gashi ta rubuta ilimin tarihi ilimin tarihi dirasatun fi min hajil bahasi darasi akan wanne tafarki ake bi a yi bincike game da tarihi tashi malama ce ta rubuta abubuwa masu ɗimbin yawa game da science na tace tarihi sannan ka sani da cewa daga cikin abubuwan da ake bukata ka ainihin wato iya ko ka kware a cikin tarihi shine ka gano wacce hikima ko wacce riba ake cin an gaba karatun tarihi shine sai aka samu wani malami shi kuma ainihin wato ya zauna ya rubuta fiqhu tarikh daga cikin abubuwan da ake jan hankalin kan kana karatun tarihi ka gano wasu fiqhu waɗanda darussa ne na alkhairi don ka ɗabbaƙa su na sharri don ka guje su shi wannan malami ya zauna ya rubuta ainihin wato baki ɗaya ya ainihin tattara maka irin hanyoyin da ake bi ainihin wato ake cin boriyar tarihi sannan daga cikin abubuwan da ke faruwa a tarihi akwai fitina naka ce fitina shine faɗa tsakanin musulmi da musulmi to yanzu in fitina ta faru tsakanin musulmi da musulmi a wannan zamanin wata irin hanya za ku fi ku warware ta yadda kuka shiga ku fita lafiya ba tare da ta haifar muku da mugun jiɗi ba kamar yadda da ta faru da sahabbaiya suka yi shi ne aka sake samun wani profesa shi ma gashi ya zauna ya rubuta fiqhul fitan fiƙihin fitinoni idan fitintunu suka faru a baya ka karanta fitina tsakanin mu'awiya da aliyu yaya ta faru fitinar hajjaj yaya ta faru fitinar wane yaya ta faru to yaya za a yi a ci moriyar abubuwan da za a fa'idantu domin yanzu mu ma su amfanar da mu gashi nan dr abdulwahid idris al-idrisi shine rubuta professor ne sannan ga wani shahararren littafi wanda yana daga cikin littattafan da yanzu haka mun bayar a buga mana shi a ƙasar masar mustalahu tarih na ainihin doktor rustum wannan wani profesa ne na hadisi wanda wato profesa ne na ilimin tarihi ya rayu kuma ya rasu wajen shekaru hamsin da ta wuce ya zauna ya rubuta wannan littafi gashi ya ce wa huwa bahasun fi naqdil usul wannan littafi yana koyar da hanya ne da ake bincike wajen iya tantance maganganun da aka rubuta su a tarihi wa taharrur al tarihiyya da kuma ƙoƙarin gano abubuwan gaskiya da suka faru a tarihi wa idahiha wa ardiha wa fi ma yuqabilu zalika fi ulumil hadith yace ya za a gabatar wa da mutane in an gano sannan ya za a yi wa mutane sharhi sannan kuma da abubuwan da ke da alaka da haka a cikin ainihin ilimin hadisi ya ce a asad rustum shi wannan profesa ne a ainihin wato tarihi a cikin jami'ar ƙasar lebanon ya rasu da jima'a kamar da ce, allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi don ko wannan ɗaba'ar ta littafin ita kanta ta kai kusan shekara wajen nawa tun 1955 aka ainihin buga wannan wannan da ke hannuna ta ga ma'ana tun kafin mu zo duniya kenan to don kusan cewa wannan abu ne wanda yake ya daɗe a duniyar nan to amma menene ya faru a ƙasashe irin namu nan ba a damu da waɗannan ilmomi ba amma kuma ana son tarihi sakamakon haka sai a yi ta ɗibo tarihi kai in ka san abin sai ka ji malami ne ya zauna da sunan malanta amma gwamma wanda ya zauna da sunan shafa labari shuni domin shi dama ya gama shafa labari shunin zai ce kurungus dama ƙarya ya yi shi kanshi ya yi shaida kafin a ƙaryata shi to amma wannan ya zauna da sunan musulunci yana ta sharara ƙarya to shi ne muka ga cewa a matsayin mu na ɗaliban ilimi lallai ne mu haskaka wa ƴan uwanmu game da hasken annabta da Allah maɗaukakin sarki ya taimaka akan a gano menene hakikanin yadda ilimin tarihi yake don haka littattafan ga su guda biyu littafi na farko shine hukubatun minar tarih ko hukubatun minar tarih kana iya karanta shi da banni wa bil kasri hukubatun min tarih tarikh min tarih ai wani yanki na tarihi wato wannan littafi ba ya ce ya ɗauko maka tarihin duniya ba ne ya ɗauko maka hukuma ɗan wani yanki ɗan wani tazarar zamani ne na tarihi sai ya bayyana ya ce ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila maqtalil husain radiyallahu anhu sanata 61 hijiriya tarihin da zai taɓa maka a ciki shine daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa kashe sayyidina Husaini shekara ta 61 ta ainihin hijiran musulunci to wannan malamin tun a muƙaddima sai da ya shimfiɗo wasu ƙa'idoji game da ilimin tarihi to amma muƙaddimar da ya shimfiɗo waɗannan ilmomin ba ta wadatar da abubuwan da ake bukata na gano ka'idojin keke da keke ba fiye da wannan littafi da ke hannuna mai suna tasdidul isaba fi ma shajara baina sahaba wannan malamin shi kuma mai suna a sheikh ziyad ibn sa'ad al hamdan al ghamidi shi ya ba da ƙarfi a wajen ainihin wato fasli guda uku dangane da ilimi da ƙa'idojin tarihi to a ka'idar yadda muka tsara jama'a a cikin manhajar karatunmu ita ce bayan mun gama karanta littafin tarihi na hukubatun min tarih shine za mu zo mu karanta tasbidul isaba to amma da ita akwai abubuwa a muƙaddimar wannan littafin wanda kuma muke bukata a yanzu shine za mu buɗe muƙaddimar wannan littafin mu karanta in mu gama karanta ta a yau ko kuma karatu na gaba insha Allah to sai kuma a zo a fara karatun wannan littafi wanda shi za a biyo shi ne a mai tsintar kwarkwata a bi shi ɗaya bayan ɗaya harafi harafi kalma kalma jumla jumla babi da fasuli a karance shi baki ɗaya insha Allah don haka jerin giyar kasusuwan ainihin wannan karatun na wannan littafin mun sa musu hukuba don haka kawai in ka zo kana neman kaset ɗin sai ka ce kana neman kaset ɗin hukuba ne na ɗaya ko na biyu ko na biyar ko na talatin ko na kaza insha Allah ta'ala muna masu neman dacewa a wurin Allah sai mu buɗe littafin tasbidul isaba a cikin ainihin wato shafi na ashirin da ɗaya inda ya ce albabul awwal alfaslul awwal التعريف بالتاريخ الفصل الثاني أهمية التاريخ الفصل الثالث خطورة الكلام في التاريخ دون علم kun ji abubuwan da zai tattauna a ƙarƙashin babi na farko jama'a babi na farko din yace akwai abubuwa mas'aloli guda uku sune yace al-fasl awwal fasli na farko wato gaba ta farko daga cikin gabobi guda uku zai bayyana mana a tarifu bit tarihi menene tarihi ne ita kalmar tarihin kana iya faɗinta a tarikh ka sa alhamza ya zama mahmuz at kana kuma iya cewa a tarih ya zama taɗin da fataha sai ta ja alif baƙi sai a ji babu alhamza a wurin duk daidai ne الفصل الثاني أهمية التاريخ مهمة تاريخي الفصل الثالث خطورة الكلام في tarihi, duna علم haɗarin da ke ga magana a cikin tarihi ba tare da ilimi ba to gaskiyar lamari na son ku gane wannan fasli na uku din na daga cikin abubuwan da suka yunkurar da ni akan lallai a zaburar da matasa game da wannan domin za ka je ka samu matashi ɗan shekara ashirin da uku ko shekara ashirin da hudu bai karanta komai na musulunci ba bai san tarihin ba in ma ya san tarihin bai sanya ake a tace tarihin ba sai ka ji yana ba da labarin tarihin abin da ya faru bayan rasuwa annabi da abin da ya faru tsakanin sahabbai yana rantsuwa yana soyayya yana gaba a ƙarƙashin wannan amma da za ka sako mishi tambaya ɗaya sai ka ga gaba ɗayan ya ruɗe ya ma kasa fahimtar ta ina zai fara baka ansa wato ashe yana magana a cikin tarihi bai san khuturatul kalami fi tarihi ba duna ilmi Allah ya taimake mu alfaslul awwal fasli na farko at-ta'rifu bit tarikh bayani akan tarihi menene tarihi malam ya shimfiɗo muqaddima ya ce inna fanna tarih inna fanna tarih min al-funun allati tadawaluha tatadawaluha al wal ajyal shi fanni na tarihi na daga cikin fannoni waɗanda al'ummomi da kuma ainihin wato iyaye da kakanni ‘ya'ya da jikoki suke jujjuyawa a tsakaninsu abin da ake nufi da al'umam su ne al'umma jama'a to ajiyal kuma su ne generations wato ‘ya'ya sun gada a wurin iyaye kakanni sun bar wa jikoki to shi yasa ya ce inna sannar tarih min al-funun allati tatadawalu hal umam wal ajyal fannin tarihi na daga cikin fannonin da al'ummomi suke ainihin jujjuyawa a tsakaninsu waɗannan su gadawa da waɗannan waɗannan su gadawa da waɗannan wal ajyal Haka nan iyaye da kakanni aka gada haka 'ya'ya da jikoki su ma suka gada wato shaddu ilaihi arraka'ib kuma ake kulla furdi musamman a hau dabba jaki ko alfadari ko doki a tafi domin samo tarihi warrihal ake tasa abin hawa takanas domin aje a jiyo tarihi wa tasmo ila ma'arifatihi as-sauqatu wal arfal. sannan za ka samu asauka su ne talakawa wal agfal daga magari, baki ɗaya za ka ga tasmu ila ma'arifatihi suna kwaɗayi zuwa ga sanin tarihi talakawa da gama abin da yake nufi da talakawa a nan ba wai marasa kuɗi ba yana nufin waɗanda ba masu mulki ba za ka ga mutum ba shi da na da kwaɗayin sanin tarihi haka ne ko ba haka ba haka abin yake wa tatanafasu fihi al-muluk wal aqyal sarakuna manya da ƙananan sarakuna dukkansu suna ainihin gogoriyo suna rige-rigen samun tarihi al-muluk su sarakuna manya al-aqyal kuma kamar dagatai da hakimanni da hakimai da masu anguwanni, wato ƙananan masu mulki wa ya fi fahimihi al-ulama juhal tarihi ne kadai za ka ga wajen fahimtar shi da malamai da jahilai suna daidaituwa daidai wa daida in aka zo aka bada tarihi yadda jahili zai fahimta haka malami ma zai fahimta domin kawai labari ne za a zo a bayar labari irin wanda a ɗabi'ance kowa in yaji zai iya fahimta don haka tarihi yana da wannan siffar lihaza نجد النفوس تشرئب ila معرفة بدايات ashiya don haka muke ganin rayukan mutane suna da shauƙi suna da kwaɗayin sanin farkon abubuwa yaushe aka samu mulkin kai a najeriya yaushe aka fara kiran najeriya najeriya yaushe ɗan fodiyo ya fara da'awa yaushe aka fara saukarwa da annabi wahayi mutane raga suna da kwaɗayi da sha'awar sanin farkon abubuwa yaushe kaza ya fara faruwa yaushe yaya kaza to zaka ga mutane suna da kwaɗayin wannan wa tuhibbu sama'a akhbarul anbiya zaka ga zukatan mutane suna son saurare na labaran annabawa in aka zo za a bada labarin annabi Yusuf za ga mutane sun yi tsit labarin annabi Nuhu mutane za ga sun kasa kuɗi wa tahillu ila mutala'ati siyarul muluki wal hukama sannan za ka ga mutane na jin daɗi wajen su gano tarihi na sarakuna da kuma gwanayen mutane watartahu ila zikri ma jara lil qudama zaka ga zukatan dan adam na kwanciya suna jin daɗi in ana ambatan abubuwan da ya faru a zaman nan da sai yasa zaka ga daga cikin hanyoyin ba da tarihi sai ka ji an ce gatanan gatanan ku a zamanin da ne can shikenan sai a cilla tunaninka haka ne ko ba haka ba haka ne mutane suna son jin labaran mutanen da don haka wasu malamai da suka tashi rubuta littafi sai suka sa wa littafin labarun da da na yanzu sunan littafin shi kanshi sai fusgi hankalinka sai ka je ka karanta malam ya ce wannan magana da ya faɗi ya zaƙulo ta ne daga mukaddima ta al'imamu ibn khuldun a juz'i na farko shafi na uku da kuma littafin al-muntazam na al'imamu ibn al-jawzi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha biyar sai malam ya ci gaba da cewa illa anna tariha al-islami sai dai kuma fashi tarihin musulunci tarihu dinin wa aqida to tarihi ne na addini da kuma aqida ba kawai tarihi ne wanda za a ji shi kamar yadda Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara don haka tarihin musulunci to tarihi ne na addini kuma tarihi ne na aqida wadda aka kudurce a rai Kabla an ya kuna tariha duwalin kafin ya zama tarihi na ƙasa ko tarihi na wasu wa ma'arik ko kuma tarihi na wata in buga ko kuma tarihi na wani gogoriyo ko maya. wato kafin ka ɗauki cewa musulunci labarai ne a cikin shi kawai ka fara ɗaukan cewa labarai ne ke da alaƙa da addini labarai ne da ke da alaƙa da aƙida kafin ya zama labarai na ƙasa ko kuma labarai ne na wasu al'umma da so gabata wa nizamin siyasiya haka kuma kafin ya zama tarihi ne na labarai da tsare-tsaren siyasa to labari ne wanda ya shafi addini da aqida لأن العقيدة هي التي أنشأت هذه الكيانات domin ita aƙida ita ce ai ta ƙirƙiro waɗannan abubuwa da suke abkuwa na duwal na faruwar ƙasashe in ka ga ƙasa ta haɗu a matsayin ƙasa aƙida ce ta haɗa ƙasar domin in aƙidan wane da wane akan manufa kaza in ba ta haɗu ba zai yi a zauna a ƙasar ba ko kun fahimta abin da yake nufi da li'annal aƙida a nan to ba kuma aƙida da yake magana ta farko ba a nan yana nufin sai in hali ya yi ɗaya ake iya zaman tare in ka ji an ce ƙasa irin najeriya da bayarabe da inyamuri da bahaushe da bakatafe an zo an haɗu akwai wani abu ne wanda a tarihance shi ya haɗa su wannan abin in kasu za ka iya cewa kowa an haife shi ya rayu gari ya gan shi a nan ba kan an tashi zai ce nan ce ƙasanmu wancan ma ce nan ce ƙasanmu wannan ma ce nan ce ƙasanmu to ashe a nan yadda aƙida ce ta haɗa su ita ce aƙidan nationality ni ɗan nan garin ne sai in ya mure ce ni ma ɗan nan ne sai da rabu ce ni ma ɗan nan ne sai da nufi ce ni ma ɗan nan ne to tun da kowa ce shi dan nan ne ya za a yi dole a zauna wuri guda to da an zauna sai a ce gari ya haɗu sai kuma a samu wasu mutanen su ma haka sai a ce ƙasa ta haɗu ashe shi tarihi na musulunci da tarihi na rayuwa sai wani abu ya fara haɗa mutane da suka gamsu a zuciya sannan a iya zama tare in ba haka ba a zauna tare ba wala mujtama'at haka kuma da zamantakewa na tarayya ne har siyasiya da tsare-tsaren zamantakewa na siyasa duk gaba ɗaya waɗannan ba sa yiwa sai in wani abu na ƙuduri ya haɗa su guda ɗaya wal idariya da kuma gudanarwa na management na gudanar da harkoki wata ta'aliliya da tsari na ainihin gudanar da ilimi wa iqtisadiyya da kuma ainihin tsarin tattali idan ka ga bahaushe a kasuwa a tsaye a gaban rumfa ya yana siyayya sai da aka samu wata aƙida tukuna ta haɗa su sannan wannan cinikayya za ta iya yiwuwa ita ce shi dai iwamir ya gane cewa in ya zo ya kasa kaza a nan bahaushe na bukata shi ko bahaushe ya fito ya ga cewa lalle in ya tafi wurin iyamurin nan zai samu abin da yake nema to kasantuwar wannan na nema mai saye wannan na neman inda zai siya kaga wani abu ya haɗa su ashe kenan kafin a samu kasuwar da inyamuri da bayarabe da bahaushe za su zauna sai ya ka samu wata manufa guda ɗaya ita ce aƙida kenan sannan ta haɗa su ya gairi ha da ma waɗansu abubuwan daban ba na yake cewa wani zalika to a ƙarƙashin haka in dai har ka gane cewa hatta tattali da harka ilimi da siyasa da zamantakewar tare sai in wata manufa ta haɗa tukuna ake iya haɗuwa ko to fa innal muslima inda ma yudawwin waqi'ati tarikh to shi fa musulmi sanda ya zauna yana rubuta abubuwan da ke faruwa a tarihi wa ahdathihi da abubuwan da suke afkuwa a tarihi wa inda ma ha haka kuma shi musulmi a sadda yake darasi yake koya ko yake karanta tarihi Allah ta ya kuna tadwinuhu wa تدوينه ودراسته بدون غاية to ya kamata. kada ya zama wannan rubutun nashi da karatun da yake na tarihi kada ya zama bai da wata manufa wadda take ta sarari me manufarka na karanta tarihi me manufarka na rubuta tarihi dole ne ya zama kana da manufa karara wa hadafin kuma dole ya zama akwai wani buri da yake son ya cimma ya hidimu aqidatahu wanda wannan burin zai hidima ne ga aqidashi shi ashe kenan wannan karatun tarihin da muke jama'a ba mun zauna bane mu baku tarihi kawai wani abu ne da muke son mu gina ku a kai na tarihin gaskiya da ya faru domin ku gina addinin ku kai kuma aƙidar ku ta gyaru kuma ku gina ta a kai. ashe akwai manufa dole ne ya zama akwai manufa sannan wa tasawwuruhul imani sannan dole ne ya zama ya suranta wannan tarihi da yake karantawa da wanda yake rubutawa da irin yadda imanin shi yake ina ma'anar wannan maganar ita ce zaka zo kana karatun abu abin da yake kana karanta shi amma yadda kake suranta abin a ranka shine wannan abin shirme ne me yasa kuka ga orientalist yahudawa da suke rubuce-rubuce game da tarihin musulunci me yasa ba ka ga da ka fara karanta sai ga shirme saboda san da yaje yana karanto abubuwan da yake so ya gurɓata su kansa abubuwan da ya ga da su yana karantawa ne yana dariya yana ganin shirme ne sanda kuma zo yana rubuta makircin yana rubutun makircin kuma yana dariya yana ganin waɗannan abubuwan shirɗaguwa ce yaushe mutumin da yake haka jama'a zai zama a cikin wannan ainihin rubutun nashi ba za a samu tukka da warwara ba domin yana rubuta wani abu ne wanda bai kudurce shi a ran shi ba yana rubuta wani abu ne wanda ya san yadda ya karanto shi a gaskiya yanzu da yake ba da shi karya ike rubutawa kaga babu at-tasawwurul imani ko kun fahimta jama'a wa annahu sai ce to a ƙarƙashin haka lallai ne ya kamata labudda an yarbuta amalahu a tarihi bi aqidatihi dole ne aikin da musulmi yake na binciken tarihi ko rubuta tarihi to ya rinka yana haɗa shi da aƙidar shi ta ainihin musulunci wa manhajihi da kuma tafarkin shi wanda yake ainihin bi ba dan komai da likai yastafi da min al ahdath tarihiyya don ya samu fa'idantuwa daga waɗannan abubuwa waɗanda suka afku na tarihi ya samu durusan darussa wata jihatin da kuma shiryawa musmira waɗanda suke masu daɗin ci kamar 'ya'yan itatuwa ina fata an gane wani kan yudriku min khilalin waƙa'i'i sunan Allah haka kuma ya karanta tarihi ya rubuta shi don ya ƙoƙarin gano sunnonin da Allah yake gudanarwa a cikin halittun shi shi ne in ka karanta tarihin adamu da hawa tun daga farkon suratul baqara abu na farko da za ka fara tambaya me ya kai adamu ya ci wannan ɗan itace wanda cin ɗan itacen shi ne ya ja mishi ya fita kuma ya zo ya haife mu a duniyar nan muke wahala me ya kai wannan tunani to amma sai ka koma ka gane a'a sunna ce ta Allah Allah yake so ya kaddara ta ita ce adamu zai zauna a aljanna bayan lokaci kuma zai sakko to ai dole a samu wani sanadi na sakkowar to kenan sanda kake karanta tarihi ana so ka rinka kana gano cewa idan Allah ya nufi kaza zai faru sai wani abu ya faru a cikin tarihi wanda zai haifar da faruwar wancan abu ina fata an gane wa kadrahu sannan kuma musulmi in yana karanta tarihi ya rinka gano ikon Allah wa haimanatahu alal kauni da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake bi sannu sannu wajen gudanar da halitta wa mithlu hadhihi al ma'rifa to irin wannan ilimi da musulmi zai fito da shi daga cikin tarihi wal idrak da kuma abubuwan nan da musulmi zai risko su ya gano su tazidu min imanihi za su rinka kara mishi imani wa ta'atihi lillahi za kuma su rinka kara mishi biyayya ga Allah sannan watutihu tutihu lahu al ala samarat kuma wannan za su ba shi damar gano sakamako allati yarjuha al-muslim wanda musulmi yake fatan ya samu min dirasati tarihi game da darasi da yake na tarihi jama'a kuna fahimtar abubuwan nan da kyau sai malam yace faltizamul bahis bi manhajil aqida to lazimtar da mai binciken tarihi wajen rubuta shi ko karanta shi zai yi da lazimta wa kanshi cewa zai bi ta farki ne na aƙida yarsumu lahu tariqata ta'amul wannan zai tsara mishi hanyar da zai biya mu'amala ma alhadasi tare da duk abin da ya faru a cikin tarihi misali in ka ɗauka cewa tarihi da kake karantawa da za ka zo kai wa'azi a kai ko kai rubutu a kai ko kai lacca a kai ko ka zo ka warware rigima a kai idan ka ɗauka cewa tarihi nan da kake karantawa wata hidima ce kake ga aƙida aƙida ta ne ta musulunci sai ka tuno cewa musulunci ya hana ƙarya musulunci ya hana magudi shin wajen mu'amalantarka da abubuwan da suke faruwa za ka yadda kai ƙarya ba za ka yi ƙarya ba za ka yadda kai magudi ba za ka yadda kai ba amma ka ga yanzu menene ya bambance ka da waɗancan kafirai da su ma suka je suke binciken tarihi ai su ma sun je ne don su yi wa aƙidar su hidima amma su aƙidarsu su bata hana su ƙarya ba aƙidar su bata hana su maguɗi ba ma'anar wannan maganar shi ne su kenan sun shiga ne akan duk abin da za su su cimma manufarsu ko ba ba daidai ba ne su yi wannan abin muku musulmi za mu shiga ne akan bari mu karanta kaza don mu cimma manufarmu amma ta hanyar da take daidai a ƙarƙashin wannan musulmi zai iya zuwa yana rubuta tarihi sai ya rubuta abin da yake makiyan shi in sun karanta za su dawo su mai dariya kuma shi ya rubuta me yasa saboda ya san haka abin ya faru a tarihi shi ne gaskiya don haka ba zai karya ba in ya so ya rage sai a tambaye shi to kaza da ka rubuta ai abin dariya ne a matsayin shi na malamin tarihi kuma sai bayanin da zai warkar game da abin ya tashi daga abin dariya ya zama kuma aya daga cikin ayar Allah amma ba zai karya ba amma su waɗancan da ba musulmi ba za su iya yin karya za kuma su iya karyata gaskiya za su iya yin magudi kuma za su iya karkata magana ba don komai ba don su cimma manufarsu inda haka da jama'a ya za a yi malami kama aliyu ibn abdullahi ibn madini almajiransa su tambaye shi tarihin baban shi daga cikin tarihin kuma ya ce mahaifin nan nashi lallai ba a karɓar hadisi a wurin shi kenan yanzu kamar abdullahi aliyu ibn madini ya nakasa tarihin shi kan shi kenan ko tunda ya ce baban shi ba a karban hadisi a wurin shi to amma saboda aƙidar shi ta musulunci ba za ta sa ya karya ba to amma yanzu wanda ba musulmi ba ko kuma wanda yake musulmi ne ya je yana karatu amma ba a bisa manhaji na ahlus sunna ba zai iya karya zai iya karewa zai iya kaza zai iya kasancewa uban shi boka ne amma in ya zo rubuta a tarihi sai ce baban shi babban malami ne na musulunci amma kaga ahli sunna idan uban shi boka ne zai ce a cikin tarihin baban shi kuma mahaifin shi boka ne saboda ne saboda yana da aqida aqidar da ta haramta mishi ƙarya yana da aqida yana da manhaji manhajin da ya haramta mishi mai ya haramta mishi magudi yawa kun fahimci wannan Allah ya taimaka don haka sai yake cewa wa kaifiyata mu'alajatihi wa dirasati wa darsihi da kuma yadda in wani abu ya zo a cikin tarihi wanda zai zama akwai shubuha kasantuwar shi musulmi ne mai aƙida da manhaji ko to zai iya sanin ya zai ba da magani game da wannan abu ya ce ai ga yadda abun yake ya kuma zai iya ainihin bayani dangane da wannan darasi wa akhzal izati. minhu da kuma ya za a iya ɗaukar abun wa'azi daga ciki wato kun gane jama'a in ya yana karatu idan ya zama akwai aƙida akwai manhaji duk abin da ya faru zai san yadda zai mu'amalanci abu ko kuka ce mishi to ai wannan abin da kake faɗi ai idan maƙiyan mu suka karanta ai za su ce ka ba. sai ce a'a ai yadda za su fahimci abin ba haka yake ba domin abin gashi gashi gashi shine yayi mu'alajanta wannan abun. sai ce hasali sakamakon akasi da za su fahimta na sharri ai alkhairai ne za a ɗiba na darussa a ciki kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya taimaka to anan shine ainihin malam ya ishara zuwa ga ainihin wasu tafai waɗanda sai mun zo karatun wannan littafi insha Allah ta'ala za mu bayyana su malam ya ce falamma kana hadha sha'anu tarikh bi'ammatin yayin da ya zama a jimillance wannan shine sha'anin tarihi kabeji ko sai malam yake cewa a an na kifa ma'a ta'arifihi to shine muke so mu tsaya mu gano menene tarihi kai ya tasanna lana fahimu domin mu samu kyakkyawar fahimta ta shi tarihi din wa tasawwuruhu da kuma mu samu kyakkyawar fahimta yadda ya kamata mu ɗauki tarihi din Kaje fa malamin da ma ya ce zai mana magana akan tarihi ne na tarihi ne tarihi ko amma ku duba ikon Allah sai da ya shawo wata muƙaddima da ya wayar maka da kai tukuna akan yanzu wannan muƙaddima ta fahimtar da kai cewa daga cikin manufofin karanta tarihi ana karantawa ne don manufar aƙida don haka dole a shige shi da aƙida da kuma manufa wadda take ƙarara don haka sai malam ya ce fattarih fil lugha abin da ake nufi da tarihi a cikin harshen larabci al-ilamu bil waqt sanar da lokaci ba da labarin wani lokaci da haka in na zo na ba ku labarin lokacin sardauna to in kuka sa sai ku ce yau an yi mana tarihin sardauna a larabci abin da ake nufi tarihi shine ba da labarin wani lokaci yuqalu larabawa sukan ce arraktul kitaba arraktul kitaba wa warraktuhu kuma suna cewa warraktuhu kamar nan in yi muku yadda za ku fi ganewa ku 'yan najeriya in ka ce arraktu to kama ka faɗi da hafs kenan warraktu kuma kama ka faɗi da warsh kenan bi ma'ana ya ce duk daidai ne duk ma'ana ɗaya ne to me ma'anar ai bayyantu wa kafa kitabati na bayyana lokacin da aka rubuta littafin shine sai in ce arraktul kitaba ko warraktul kitaba duk ɗaya ne qala al-jauhari babban malami mai littafin asiha sihah al jauhari wannan littafi ne na lugha jama'a mujalladi goma sha bakwai ne dictionary ne kuma na harshen larabci al-allamatu al-jauhari yace at-ta'rihu ta'rifu waqti abin da ake nufi da tarihi shine sanar da lokaci wa tawrihu misluhu hakanan in kaso zaka iya cewa taurih kamar da zaka iya cewa ta'rih za kuma ka iya cewa at-tawrih duk ɗaya ne yuqalu a larabci akan ce arraktu wa warraktu wa fataha hamza fataha ka ce yaya ka ce arhu za kuma ka iya cewa irhu asalin kalma ake so a gano za ka iya cewa arhu za ka iya cewa irhu asalin inda kalmar ta tsago wa huwa sigarul unsa ƙananan mata min bakarul wahash daga cikin shanu amma irin na dawa ɓauna ‘ya'yan ɓauna ‘ya'yan ɓauna mata a samu mata daga cikin ‘ya'yan ɓauna ita ce saniyar daji to su ne asali ake kalo da tarihi wani abu ne da ke faruwa kamar yadda ɗa ƙarami yake faruwa don haka yayin da ya zama ‘ya'yan ɓauna a daji ƙanana ne ga nan aka haife su suka faru ake kiransu al'ar to sai balarabe ma ya koma duk abin da ya faru ya zama tarihi sai koma yana kiran shi a tarih ne daga sunan waɗancan ƴan ƙananan dabbobi da suka faru shi ne shi ma ya tsago kalmar wannan a larabci kenan istilahan lughatan kenan wato in the literal meaning wa fil istilah amma a istilahance fa faqad ikhtalafat ibaratul ulama'i bayanin da malamai suke game da me tarihi to bayanan sun sha bamban kowa da irin yadda ya bayani shi ta hadidu ta'arifi lahu game da bayyana keke da keken me ake nufi da tarihi ولعل ذلك راجع إلى كثرة الموضوعات التي تدخل في مفهوم التاريخ me yiwa abin da ya ja malamai suke yi saɓani ne tarihi me yasa suke yi saɓani saboda abubuwa da ke faruwa a tarihi iri iri misali yanzu tarihin 'yan siyasa daban da tarihin malamai sannan tarihin matsalolin 'yan kasuwa daban da tarihin matsalolin manoma to kowane malami in ya dubi tarihi a irin ɓangaren da yake so zai magana sai ce tarihi shine kaza me ya kan shi wannan tarihi saboda ga irin ɓangaren da shi yake so ya magana in wani ya zo kuma irin yadda zai ɗauko nashi bayanin daban da wancan shi kuma ya ga ce tarihi shi kuma sai ce kaza shi ne malam yake yana ganin dalilin da ya sa malamai suka sha bamban wajen fassara mai tarihi ya danganci asalin kowa da irin abin da yake so ya duba ne game da tarihi a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa wa min al kuma yana daga cikin abin lura annal mu'arrikhina fil qurun al-thalathati al-ula min al-hijrah an-nabawiyya lam yudawwinu ta'rifan kamilan li ilmi at-tarikh yace yana daga cikin wani abu da muka lura da shi malamai da suke rubuce-rubuce game da tarihi a ƙarnoni uku na farkon musulunci tun daga hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin duk rubuce-rubucen da suka yi in suka zai rubutun ba sa tsayawa su fara bayani da cewa me tarihi ba sa tsayawa su ba da definition na tarihi wa inna ma kanu yaktubuna yaktafuna bi zikri fawaidihi wa aradihi sai su takaici wajen rubuta ainihin wato fa'idojin tarihi da kuma manufofin tarihi da minal ma'alum to sanannen abu ne annal ilma shi kuwa ilimi kad rafu bi an wa'ihi ana iya ba da bayanin ilimi da wani abu na bangarorin shi misali don mutum ya zo ba bahaushe ba ne abokinka ne ya same ka yake don Allah menene ne ne kosai Suka rasa yadda za ka bullo kai mishi bayani sai ka dubi wata alaƙa da ƙofar yake da ita da fanke tun da ya san fanke sai ka ce ka san fanke eh ka san fanke eh to shine ƙosai sai ce to na gane to yanzu tun da ya gane sai ka ce to sai dai ɗan bambancin su kaɗan ne shi wannan da fulawa ake wancan ka da wake ka ga yanzu ka dubi wani abu da ya haɗa su ne ka ba shi da ya fahimta sannan sai ka kai shi zuwa ga makasudi wanda mai tun farko wanda ka ce wani abu ne da ake yi da wake su kwakwalon shi ta fara tuno mishi alale don alalama da me ake da wake ake yi amma kaga in ka kai shi zuwa ga kusanta shi ga abin kosai da fanke ko da cincin suna da alaka ka fahimci wannan eh to in dai kana son ka gane kosai eh to ka san cincin eh to shine kosai ya ce ko sai ka ce to sai dai bambanci shi titin ana da fulawa ko eh to shi kuwa kosai ana yi ne da wake to yanzu haka sai ka ji ya ce maka ah, ba za ku duk akara kake nufi sai ka ce mishi eh nan kai ba baka san akara suke ce mishi ba ko kun fahimta jama'a to ilimi yana daga cikin hanyoyin da in kai kokarin fahimtar da ɗalibai kaza ba su gane ba misali kana karantar da su sai ka zo bayani akan babin hufi kai musu kwatance sai kasa gane hufi me ya kuke so kasa ganewa sai ka ce musu to kun san canvas in suka ce kun san canvas eh sai ka ce musu to duk ɗaya ne sai ce eh mun gane mun gane la ga wannan ma zo da canvas sai ce to kun ga wannan eh to duk ɗaya ne da hufi sai dai shi hufi ya fi shi tsawo ta wuri kaza shikenan haka ake a cikin ilimi amma rashin gane wannan hikimar ta methodology na karantarwa tana wahalar da ɗalibai da yawa wajen fahimta abu shine malamin sai ya sai ce a lokacin nan sai muku bayani dole kun fahimta mu sai ka ka samu kakanka a ƙauye ce ana bi gidanka ya kone ya aka yi ne ce wallahi ba fanka ce fanka ce ta zamani ce fanka eh mun fanka kace ah ba da fanka ba ke wuri ya to ku ne ta zuwa bariki ba bai san fanka ba ah, ba ba ya aka ce baka san fanka ba sai ka ce ne to ba ka san mafici eh to mafici ne ture amma da wutar lantarki yake aiki sai yake ba a gaji ba gaji ban ku nan. gashi da gidan ka ya kori to kaga ya fahimta fata <laughs> an gane yawa to haka ake a cikin ilimi ana bin mutane ne step by step daga inda suka sani zuwa ga inda ba su sani ba Allah ya taimake mu to shi ne ke malam ya ci gaba da cewa wa min al-ma'lum nan abu ne annal ilma shi ilimi kadu wa arrafu bi ba'd anwa'ihi ana iya sanar da mutum ilimi da wani nau'i na daga wannan ilimin au an filatihi ko da buga mishi misali ka buga mishi misalin wani abu ko kun fahimta au bi zikiri rayatihi ko kuma da ambata mishi manufar wannan ilimi idan ka zo ka ce babanka baba eh ana na samu makaranta ka samu eh to me za ka karanta ni fa harkar gona nake so dan ka zo ka rinka taimako na a gona suka ce ai baba an bani urban original planning to to urban original planning to me ne wannan ah, urp to ka tsara bawa da baba kuma sai ka ce mishi to baba eh ka ga da anguwan nan mu take yanzu ka ga ba layi ba kaza yanzu aka tashi shigowa da mota ka ga ba ta shigowa lungun nan eh to shine wani ilimi ne zan je in karanto wanda nan gaba in za a raba gari kowace anguwa za a fitar mata da titi da kwatami da kaza da kaza da kaza da kaza to kaji irin ilimin to yanzu ka ga sai cikin sauki sai fahimta don ne domin ka ɗauke shi ne zuwa ga abin da ya sani shi ne ka nuna mai babu dubi anguwan nan yanzu dubi mu mota ba ta shigowa kofar gidan me yasa saboda mai anguwa ne zai baka dutse to jefa in ka jefa in eh, to sai a ce to iya naka kenan to wani ne je ta kusa da kai sai zama kwata ce tare da katangarka da katangar shi ina mota za ta shigo <laughs> kuma haka ba to kaga kuwa yan oban original planning ba za su karbi wannan tsarin to da haka duk sanda ka tashi kun ga galibi abin da yake faruwa kenan wasu mutane ba sa fahimtar wa'azin ane musu shi sai ka je kada musu wa'azi sai ka kasa gane waɗannan mutanen da kake wa'azi ba sa fahimtar irin kalmomin da za ka yi amfani da su sai ka rinka ɗibo abubuwan da suke fahimta kana musu misali da su ka ka tara mutanen ƙauye sai ka yi musu misali ka ce yanzu don Allah gari ya waye jama'a a ce mutum zai karya sai a kawo mishi cheese da soyayyen kwai da ti sai mutanen ƙauye sai su tsire da dalibai ce ka zo mishi ne ya na ce karya da wani shayi da wani soyayyen kwai da wani abu amma tun da mutanen ƙauye ne sai ka ce ai kyau mutum zai karya a ko koko da ƙosai da sauran tuwo sai ka ji suna da an taɓo babinsu to in ka tafi Abuja kuma ka tara yan boko ba ka magana koko da ƙosai da sauran tuwo a nan kuma sai ka ce soyayyen kwai da soyayyen hanta da soyayyen dankali to su kuma sai ka suna cewa yes yes to ba ne ya <laughs> fata an gani Allah ya taimaka shi ne sai malam yace illa annana ma a hadal khilaf sai dai kuma duk da cewa malamai sun yi maganganu mabambanta a wajen menene gano tarihi wan nazari fi jumlati ta'arif inda ahlul ilmi yace amma mu kuma in muka tsaya muka yi dude game da jimillar bayanan da malamai suka yi nastati'u an nakhruja bi ta'rifin jami'in lit tarikh za mu iya fitowa da wani tarihi wato wani bayani wanda zai dunkula komai game da tarihi dama haka abin yake wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai in ka duba sai ga duk abin da suka faɗi gaskiya ne sai dai kowa ya kama bangare ne to kai ka zo sai kokarin haɗo bangarorin sai ka ba da su abu ɗaya dan haka yanzu muna tambayar a Sheikh Ziyad menene tarihi sai yake wa huwa ma'rifatu ahwali tawaifi shine sanin halayen ɓangarori na ainihin al'ummomi shi ne ka san yaya indiyoyi suke eh yaya ainihin wato pakistan suke me bambancin indiya da pakistan da bangladesh menene bambancin balarabe da bafulatani menene bambancin borabe da inyamuri menene bambancin banufi da kalaba menene bambancin bahaushe da babarbare ka san ainihin wato labari game da al'ummomi mabambanta mabambanta sannan wa buldanihim da kuma labarin garurukansu yaya aka aka kafa garin zaria menene bambancin tsakanin zaria da zazzau menene bambancin tsakanin zamfara da sokoto ka san waɗannan ainihin bayanai wa rasulihin da kuma yadda tsarin waɗannan mutane yake da kuma tsarin garurukan yaya aka yi kabila kaza suke zane iri kaza yaya aka kabila kaza suke aure rayuwa iri kaza sannan wa adatihim da al'adunsu yaya suke aure yaya suke ciniki yaya suke gini yaya suke rufe mutane duk sanin waɗannan abubuwan yana daga cikin abubuwan da za ka tattaro a wajen tarihi wa sana'i ashkhasihim da kuma sana'o'i da ayyuka na irin mutanensu ɗaiɗaikunsu wa ansabihim da kuma nasabarsu suna danganta kansu zuwa ga waye in ka samu fulani sai ka ji suna danganta kansu zuwa ga mutanen kasar yaman zuwa ga ainihin kaza kaza kaza ka ji sun kai tarihin su zuwa ga annabi adam in ka samu yaraba sai ka samu suna danganta tarihin su zuwa ga wane ne wane ne wane ne wane ne zuwa ga ubuduwa in ka samu to shi ne kowanne ansab menene nasabar wane ya yake danganta kanshi kowa ka yi kokari ka gano ta haka ne zai taimake ka wajen gano wasu haƙa'iq idan ka ɗauko tarihi daga surface za ka samu matsala wanda galibin yanzu haka ake yi In ka ce mutum ya tarihin najeriya sai ya yana baka tarihin najeriya daga ina daga sanda aka samu mulki a wannan shi ne babi na ƙarshe a tarihin najeriya za ka je ka ɗauko tarihin ƙasar ne kafin turawa su shigo yaya take ko kun fahimci wannan sannan sai ka zo ka kawo juya halin da ya samu ƙasar har ya haɗe ta ta zama abin da ake kira najeriya sakamakon shigowar waɗannan turawa amma yanzu ka ce mutum ya ka tarihin najeriya sai zai fara maka daga 1960 ma haka sai zan ya fara daga surface in ka ce mutum zai ka tarihin musulunci sai zai ɗauko maka tarihin daga lokacin da rigingimu suka faru daga lokacin zai ɗauko maka ba zai ɗauko maka daga lokacin da ake zaune lafiya yaya aka yi yaya matsayin wane yaya matsayin wane sai ɗauko maka fitilar ciki kai sai saka ta a ciki kuma sai bakka don haka sai ka yayi gari abinda ake so ka sani a Najeriya ba shi ka sani ba abinda ake so ka sani a musulunci na tarihin ba shi ka sani ba domin ne an ɗauko fasas ne haka aka ka ce maka muna son ka je ka ɗauko mana sutura irin ta hausa waɗanne irin kaya suke sawa sai ka rizo da gudu ƙasa hausa sai ka tafki hula wani bahaushe sai ka gudu akwai ibam sai ka je ka ce kun ga irin kayan su a ce a duk da suke sa kenan ka ce kun ga dai abin da suke sawa gashi to kasafa ka ce kun dai ga abin da suke sawa yanzu wanda ya ga wannan tarihin da ka ɗauko mai zai sawara kasa ɗin tsirara suke barin shi sana ne suke kawo hula suke sawa galibi abin da yake faruwa a tarihi kenan jama'a Allah ya kyauta sakamakon wannan sai malam yake cewa wa wafawatihim da kuma rasuwarsu yaya rasuwarsu take suna tsawon daɗewa a duniya ko ba sa tsawon daɗewa ila gairi zalika yace da ma waɗansu abubuwa dai waɗanda ba wannan ba jama'a kun ji wannan shine fasli na ɗaya a ƙarƙashin babin farko wanda yanzu wannan abin da ya bamu muhimmanci shine gano ne tarihi ko da kuma gano manufar karanta tarihi da kuma gano abubuwan da ake so ka ba da muhimmanci in ka zo binciken tarihi yanzu misali wanda biya karanta tarihin da turawa suka rubuta abinda da kaɗan yake iya ganowa cewa wai a america a da akwai wasu mutane ne da ake kiransu indian daji duk ɗan bakon ka same shi cewa zai native indians wannan tarihin ƙarya ne amma me yasa saboda an je an ɗibo shi daga success ne amma a je a yi rikin kafin abraham lincoln ya iso america suwa ne ne asalin mutanen da ke zaune a ƙasar america ɗin menene tarihinsu yaya suke yaya ci gabansu yake amma aka zo sai a watsar da can baya sai a faro daga nan sai ce wasu mutane ne gida baya marasa ci gaba amerika suka zo suka kakkashe su sai suka yi oba over sai da haka gaskiya ina gaya muku waɗannan ƙa'idojin da za mu karanta kar ku taɓa ɗaukar cewa ƙa'idoji ne na editing ɗin tarihin musulunci kaɗai in ka iya waɗannan ƙa'idojin in ka kona ka shiga kana karatun history degree level ko masters ko international relations ko wane ne za ka ga cewa dawa professors da ake gani na tarihi shirme ne a kansu <laughs> kwarar da gaske za ga shirme ne a kansu sai ya gama faɗin magana kai kai kana da wasu usul wata kayan sai kai naƙabi sai ce okay you can let me in my office so that we can make further discussions eh, ya ji za ka ɓaro ni shi matsarsa ne alfaslu fani mala ya ce fasli na biyu a hannuyar tarih muhimmancin tarihi ومن خلال هذا التعريف الجامع ya ce a tsakankanin wancan bayani da muka yi mai gamsarwa wanda ya tattaro game da abubuwan tarihi da ilmin tarih game da ilimin tarihi ta bayyana ladaina mun gano kenan anna fannar tarih fannin azizul mazhab lallai fannin tarihi ashe fanni ne wanda yake da girman daraja wanda kuma mabiyan wannan fanni to lallai yana bin wata hanya ne wadda take mai girma ita ce azizul mazhab wato mazhabi ce hanya ce mai girma duk mutumin da zai bi hanyar tarihi yana bin hanya ce mai girma kai ya ɗauka hanya ce karama kenan yadda aka ba da muhimmanci ga masu karatun law da pharmacy da physiology da medicine da wane ne da wane ne dole a ba da irin wannan muhimmancin ko fiye game da waɗanda ke karatun tarihi domin wanda yake karanta famasi da lo da physiology da wane ne da wane ne a cikin karatuttukan shi zai gani kai yana komawa baya cikin tarihi what if ya zama ba a tsayawa ana tashe abubuwan tarihin kawai ko ne ɗirka mishi ake yi a ce wanda yake bin fannin tarihi jama'a gaskiya saboda Allah yana bin hanya ne babba jammin fawaid mai girman fa'idoji sharifin gaya mai manufa maɗaukakiya iz domin kuwa huwa suna ala ahwalil maduna min al shi tarihi shine yake kai mu zuwa ga gano halayen al'ummomin da suka gabata fi akhlaqihim game da ainihin ɗabi'unsu wal anba'i fi siyarhim wal anbiya'i fi siyarhim da kuma labaran annabawa a cikin tarihinsu duk tarihi ne yake kai mu ga haka wal muluki da kuma masu farauta fi duwarihim a cikin ainihin daulolinsu wa siyasatihim da kuma ainihin gudanar da mulkinsu su karatun tarihi sai ka a cikin ƙasar hausa akwai wani yanki da ake kiran shi gora akwai wani sarki da ake kiran shi matse akwai wata magana da ake faɗi a kan shi cewa saboda yaƙi in yi yaƙi wani lokacin sai zaro harshen shi sai naɗa rawani da shi yanzu wannan tarihi ne gaskiya ce ko ba gaskiya ba domin wannan tarihin in ka ji shi a ka na matashi tambayar farko da za ka yi malaminka kala gafarta malam ashe mutum zai iya zaro harshen shi ya naɗa to kai ma za ka so kai haka kenan kenan malam zai kawo maka mafita ashe kun ga tarihin da kake karantawa na wasu banaye da gwaraza da sauransu yana da tasiri game da yadda rayuwarka za ta kasance kenan shi lallai tarihi yana da alaka da yaya ce rayuwar yau za ta kasance an gina ta a ta jiya hatta ta tilla fa'idatul iqtida'i ku ji ta yadda yake amfanin koyi zai tabbata fi zalika ga abubuwan da ake karanta na tarihi liman yarumuhu ga wanda ainihin yake nufin ya koyi shi a hawalin dini wa duniya game da halaye na addini da na duniya domin ka karanta tarihi jama'a na faɗa muku wata magana ran nan muna karatun nailul auta. 1980s 83 zuwa 86 da sauransu in kana shiga library na BUK sai kana ganin ana cewa ga wani babban malami a Sheikh Abubakar mahamudu Gumi ya karanta duk littattafan wannan library din yanzu wannan tarihi ne yake karanta maka wannan abin sai yana cewa kai ma aiki nan yanzu ka tashi ka karanta wannan yanzu ne yanzu kurar da kai cewa ka karanta littattafan library din saboda ka ji a tarihi wani ma yi ashe tarihi shi ke yunkurar da wani game da koyi a addini ko a rayuwa jama'a kun gane wannan da kyau kenan wannan shi ya sa sai ka gan yanzu yayin da mutane ke jan wando sai ga mun yanke wando nisa muna ƙoƙarin kwaikwayon wani ne da muka karanta a tarihi yana yin haka kuma mun gamsu da shi to yanzu kenan ashe tarihi da ake karantawa na da yana da alaƙa da yadda addinin yau zai kasance yana da alaƙa da yadda rayuwar yau za ta kasance mutumin da ake karanta a cikin economics cewa ai gashi gashi gashi adam smith shi ne gano theory na kaza na kaza wannan theory na adam smith ya faru ne shekara nawa yau ya faru ne kusan shekara ɗari biyu ko ɗari biyu da wani abu ko makamantan haka sai wani ya zai ce yana son ya ɗabbaka irin wannan tsere ɗin a gudanar da tattalin ƙasar shi ba bai karanta tarihin can ba zai tunanin yanzu ya aikata haka ashe kaga tarihi da ya karanta shi ne zai amfani da shi ya juya rayuwar wasu al'umma a yanzu ashe kun tarihi ba abin banza ba ne jama'a Allah ya taimaka malam yace ka karanta muqaddima ta al-Imam ibnu Khaldun a mujallad juz'i na farko shafi na tara a ƙarƙashin wannan sai malam yake liza najidu tarikh al-islamiyya kad akhadha makanatan azimatan inda ulama al-muslimina to don haka muka ga cewa tarihin musulunci yana da matsayi mai girma a wurin malaman musulmi a bihi inayatan fa'iqa yayin da malaman musulmi suka ba da muhimmanci da tarihi muhimmanci na sama muhimmanci makurar muhimmanci to a nan daga nan za ku gane a ashe matsala ta faru kenan tarihin musulunci yayin da zan yana da girma a wurin malaman musulmi sai suka ba shi daraja mai girma malamai da suka zo daga baya na musulmi kuma sai zama tarihi shi suka yanka kalar ko kun fahimta to ta haka ne makiyansu suka bulle musu suka rufe aƙidarsu don in baka san tarihin ka ba ƙarshen ta sai ka zo a kawo maka aƙidar matsayin kakanka ka dawo ka ƙudurce wannan aƙidar kuma ka tafi a kanta saboda rashin sanin ne rashin sanin tarihi misali yanzu mutumin da ya kawo aƙida a musulunci cewa ƙur'ani ba magana Allah ba ne kun san malamin shi malamin shi shine bokan da yawa annabi Muhammadu asiri don ya kashe annabi Muhammad shine Labid Labid shi yake da wannan aƙidar labibi da yake da wannan aƙidar sai zai kimso ta ga wani ɗan shi da ya riƙe shi kuma sai zai ce ya musulunta yana nan shi ya sai kawo wannan aƙidar sai aka gano ai aƙidar wani da wani ne wanda yake da aƙida akan cewa a taura ba magana Allah ba ce shi ne karantar da wani ɗan ƙanin eh, ƙanwashi shi kuma wanne ya zo ce ya musulunta kwana biyu sai zai ce ƙur'ani ba magana Allah ba ne kenan yanzu wannan aƙidar da aka kawo wa musulmi don su yarda da ita aka ta kashe malamai aka yi azartar da su aƙidar waye aƙidar maƙiyin manzon Allah ce amma kuma sai ga wanda yake cewa khalifan musulunci ne akan kujerar manzon Allah ya tashi yana yanka malaman musulunci saboda ba yarda da wannan aƙidar ta maƙiyin manzon Allah ba shi ne sarki ma'amun me yasa saboda rashin sanin tarihi sai tarihi jama'a ku daina wasa da shi kuma tarihi kamar yadda nake in za a binciki tarihi ba a bincika tarihi ta sama kuma tarihi in ba wanda ya tsawo ba ba a yi mishi table research ba ka zama akan tebur ka tattara littafai karatun tarihi sai wanda ya tsawo amma in wanda ke kusa da kai ne je ka inda aka yi abin zauna da waɗanda aka yi abin ka ji daga bakinsu ka tattauna ka tace sannan ka fitar da al'umma da yasa ko zai yanzu ruɗani ya shiga aikin jarida saboda wannan dalilin a cikin aikin jarida in abu ya faru ba za buga ya ka ce ya kaza ya faru ba ya faru eh sai ku sauri ku jira wurin da kayan aiki ku ku gani sannan ku ga suwa ne ne shuhudul ayan yayi suka halarci wurin kama sai mutum ya zauna ya kaza ya faru sai ce eh to ko da dai bana wurin amma na ji jama'a gari ga abin da suke cewa sai ce to Allah ya saka da alheri sai zo shi sai ya rubuta in ya rubuta shi kenan mutanen da ke zaune a garin in suka ji sai ƙarya ne ko kun fahimta nan Allah ya kyauta shi ne sai malam yake cewa malamin musulunci sai suka bai wa tarihi muhimmanci mai girma da haza na jiduhum kad dawwanuhu don haka muka samu malaman musulunci sun rubuta tarihi wa aksaru kuma suka yawaita wajen rubuta shi yanzu dan Allah waɗannan ɗigga ɗiggan littattafan da na zo mana da su jama'a littafi ɗaya mujalladi hamsin littafi ɗaya mujalladi saba'in littafi ɗaya mujalladi talatin duk akan ne akan tarihi malaman musulunci ashe ba ke aiki ba sun yi aiki to ba wannan abin bai da muhimmanci za su zauna su yi wannan mujalladi da muke cewa fa a bugun da kwamfuta ta wanda inji ya buga inda rubutun hannu ne mota nawa za a cika kuma sun wannan rubutun shekara ɗari shida ɗari bakwai ɗari da ta wuce ne fa lokacin da ko typewriter duniya ba ta sani ba biro ma ba a sani ba alƙalami ne dangwaliyar far sannan ka rubuta amma suka rubuta wannan abin ashe tarihi aikin banza ne ba aikin banza ne don haka tarihi ku bashi muhimmanci muhimmancin da bai gaza karatun alkur'ani da hadisi da fiqh ba in ko ba haka ba kana nan ƙur'anin da ke hannunka sai an bi tarihin ƙarya an zuwa saka maka shaka a kanshi shi saboda kai ka damu da tarihin ba amma karatun wannan littafin zai shaida muku maganganun nan da nake faɗi a yau insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa wa jama'u tawarikh al dan haka malaman musulunci suka tattara tarihin al'ummomi wal muluki da tarihin sarakuna wa da tarihin ƙasashe fil alam a duniya ko ina wasattaruhu kuma suka zauna suka rubuce shi tsaf ko kun san cewa shekara ɗari shida ta wuce sai da malamai suka yi rubutu kan tarihin halittun da ke zaune a sararin samaniya a lokacin kuma ba kumbo a holo 11 ya suka suka hau karanta littafin ajaibul makhluqat shekara ɗari shida ko ɗari bakwai da ta wuce aka rubuta littafin amma yana bayanin irin halittun da suke cikin sama ta ɗaya da sama ta biyu da sama ta uku da makamantansu saboda dai an wai an gama tarihin waɗannan abokan zama bari kuma a tafi sama malaman musulunci kenan Allah ya ƙara musu yarda sai ce illa annal ladina zahabu minhum bi fadli shuhrati wal amana al mu'tabara qaliluna yake sai dai kuma kai daga cikin duk waɗannan da suka rubuce-rubuce ɗin nan waɗanda suka tafi da daraja ta samun shahara da amana amana ta ilimi wadda za a lura da ita ɗan kaɗan ne la ya kaduna ya tajawazu na adabal anamil da kaɗan ko da ƙyar in za su wuce adadin yatsun da ke hannu kun san magana da malam yake duk rubuce-rubucen nan da aka ce sun yi da yawa amma ba duka ne kuma suke da amana a wajen ba da labarai keke da keke ba ba duka ne suke da tacewa da tantancewa ba don haka ba duka ne suka shahara ba sai 'yan kaɗan ga su malamin su ce muslim da ishaq al-batalabi al-matlabi kamar ainihin ibn ishaq al-matlabi kun ga wurin ko a shafi na 28 wanda ya rasu hijira na da 151 وابن جرير الطبري ده الإمام ابن جرير sunan littafin shi tarihul muluki wal umam yana daga cikin tafan na takauta zo da su ba domin littattafan na tarihi jama'a suna dawa waɗannan kawai kamar yadda nace mun ɗauko misalin buga misali ne kawai to ibn jarir mutabar yana da cikin malamai da ibn ishaq waɗanda suke ɗan kaɗan ne da suka tsaya suka yi aiki na rubuta tarihi amma cikin amana وابن الجوزي ده الإمام ابن الجوزي وابن da ده الإمام ابن الأثير وابن كثير ده ابن كثير وابن خلدون ده الإمام ابن خلدون وغيرهم ده وɗansun su duk wannan lambobi da ko da ana sawa a gabansu ana sa shekarar da suka rasu ne wa min ministar ababa qabla al-mulla min ad-duwali wal daga cikin su malamai akwai waɗanda suka tashi rubutu sai da suka gane ma kablal mulla suka yi rubuce-rubucen da tarihin kafin zuwan musulunci min addu'an na dauloli da al'ummomin da suke rayuwa kafin zuwan musulunci wal da kuma al'amari wanda yake ya gane na ainihin wato tarihin al'umma da kuma munanan abubuwa masu ɗaci da suka faru a tarihi kamar wa kalmasudi kamar masudi to wannan mas'udi din nan za mu zo za mu yi magana akan shi a cikin hukubatun minar tarihi din nan insha Allah wa man naha man hahu da wanda ya bi irin tafarkin shi wato shi mas'udi da ya zo zai tarihin ya yi tarihin ma qabla islam wa ma ba'da islam min ad-diyal wal kasashe da al'ummomin da suke kafin musulunci da kuma kasashe da garuruka da al'ummomin da suke bayan zuwa musulunci wa minhum daga cikin malamai kuma akwai man adala anil itlaqi ila taqyid akwai wanda da ya tashi tarihin sai ce shi ba zai itlaqi ba ba zai ce tarihin duniya ba ba zai ce tarihin malamai duka ba sai na ya kayyade ya ce tarihin gari kaza yawa waqafa fil umumi wal ihata sai ya ainihin tsayi bai shiga cikin ya ce ya gane ba ko kuma ya ce sai ya taɓo ko ina an sha'awul ba'id daga abubuwa waɗanda suke masu faƙayya da shawari da asirihi irin waɗannan malaman shi kuma sai tsaya rubuta iyakar abubuwan da suka wawwatsu na zamanin shi wasu da akhbara ufkihi ya tsaya ya ainihin gano labaran iya sasannin shi kawai wa kuturihi da kuma ƙasar shi wa tasara ala ahadisi daulatihi ya tsaya ya ba da labaran ƙasar shi kawai yanzu misrihi da kuma garin shi kal khatibul bagadadi bagdadi kamar khatib al bagdadi littafin shi yana ɗaya daga cikin tafan da ban da shi ba wannan littafin mujalladi goma sha biyu ne sunan littafin tarihu bagadad kun ga shi da ce bai tarihin duniya ba sai ke tarihin bagadaza ina ne bagadaza shi ne garin malaman garin ƙauyukan garin muka, kwazazzabai bishiyoyi mutane da sauran abubuwan garin kawai ya tattaɓa magana a kai to kun ga shi da yi itilaki ba sai ne sai ta to daga cikin akwai wanda ya wannan tsarin wabna asakir da kuma ibnu asakir wannan da na zo muku da shi ne littafi ne mujallabi sabain kun ga sai ce tarihi madinati dimashq tarihin garin su kawai ko gashi nan wa gairihi da ma waɗansu irin waɗanda suka ce tarihin kahira tarihin sarakuna tarihin kaza da makamantansu ko yanzu kai ma in ka tashi ka iya cewa tarihu zakzak sai zama tarihin da za ka yi kawai na yankin ƙasar zazzau ne kenan ba za ka shiga tarihin ƙasar katsina ba za ka shiga tarihin ƙasar sokoto da sauransu ba sai abin da larurar rubutu ta kan sa ka rubuta ina fatan mun gane mu ma muna da babban malamin tarihi a nan ai sunan shi muhammadu bello sarkin musulmi ɗaya daga cikin 'ya'yan shehu usmanu da ya tashi ya ɗauko tarihin daular nan ta mahaifin shi a yanzu tarihin ya yi kabarin tun daga benin republic har zuwa north eh, central eh, east eh, central east africa har zuwa nan ya tarihin gaba ɗaya da ya tashi sai sa wani in infaqul mai so fi tarihi biladi tukuro yanzu kaga wannan tarihin ƙasar tukari suwa ya tikari baka fata ba wai wanda ya je maka bai dawo ba da an bai je aikin haji sai ka ji mutum an ce mishi a ka zama tikari ya ce a ba zan zama tikari da kowa ya zan sai ka ce a me tikari a wanda ya zauna a tikari shine bakin fata don haka duk bakin fata sunan shi tikari ina fata an gani shine malam bello yace infaqul surfi fi tarihi bilad tikro tarihin kasar tikari wa hakaza bayananka tataba al'ulama'u ala kitabati tarihin islami yace haka dai abin za ka same shi ya kai mai karatu malamai suke ta bibiya wajen rubuta tarihin musulunci wa taklifi da kuma ƙoƙarin tsamo tarihin musulunci min shawa'idihi daga abubuwan da suka gurɓata shi wa zara'idihi da abubuwan da suka shige shi waɗanda suke baƙi ne wa kullum kowane malami kuma ya yi wannan ƙwazo ne a kadr juhudihi a gwargwadon ikon shi wa jitihadihi da kuma ƙoƙarin shi wasu lokaci nafsihi a daidai irin wannan lokacin kuma najidu liddu'ati wal khutaba hadhihi ayyam muna ganin malamai masu wa'azi da limaman juma'a a irin waɗannan lokuta namu sautan jauhariyan muna jin su da murya wadda take mai ƙarfi wa hadisan zashijun sannan muna jin su suna ba da labarai labarai waɗanda suke wato labarai manya-manyan labarai haula tarihin islami game da tarihin musulunci za ka ji in limamin juma'a ya zo lokacin sai ka ji a cikin hikima sai ka ji ya balle yana ba da tarihi za ka ji mai wa'azi ya taron kai sai tsaya daga wa'azi sai ka ji ya koma yana ba da tarihi me yake so a nuna maka tarihin nan ashe har yanzu malamai sun san muhimmancin shi tun da a hudu da juma'a da wurin wa'azi duk ana kawo tarihi wa kullu zalika minhum duk wannan irin tarihi da malamai suke bayarwa ragabatan fi audatil ummatil islamiyya suna ainihin kwadaitarwa ne ga al'umma ta musulunci audatan sabiqa cewa al'umma ta musulunci su koma zuwa ga musulunci komawa ta gaske ila tarihi hattalid zuwa ga tarihinsu mai nagarta wa izzi hal da kuma ɗaukaka wadda take mai daraja ma'ana in malami yanzu ya zo yana baka tarihi yanzu ina son ku ɗauko laccasa da na zo muku a lokacin bicentenary wadda na sa mata jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne kashi hudu bisa biyar na wannan laccar duk tarihi ne amma tarihi ne da ake ƙoƙarin ka gano yaya aka yi aka zo zuwa ga yadda kake kuma ka gane cewa magabatanka ba malalata ba ne don ka yunkura ba ka jin aka naɗa farki sai a ce kakanka ya faɗa da arna me yake nufi kai ma ka tashi ka yi duk sarkin da aka naɗa mawaƙa suka bi sai ka gane ce kakanka ya faɗa da arna kakanka baya ba da baya kakanka baya kaza ba tarihi ne kawai ake washi ba shi ma haka ake so ya yi ba ta an gane Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ba ku ga wani sarki da aka ɓata mishi rai ba ya tarar sai je tara al'umma ya ce to kakannin shi fa sun yi jihadi don haka shi ma fa zai zo ya tsaya ya kira hayya alal jihad ana jin haka za ka cire shi daga farauta me yasa ya iya gano wannan maganar ya faɗe ta kuma me yasa waɗanda suka ji suka tsorata saboda ya karanta tarihi ne ya karanta tarihi kakan shi yaƙi da gaske kuma wannan yaƙin da kakan shi shi ya kara mutunci da addini to ya yanzu za a taɓa mutunci da addini da ya tashi ce shi ma zai yaƙi sai ba da tsoro inda an san wancan tarihin ƙarya ne kuma da an san cewa mutane in sun karanta tarihi ba sa aikata abin da suka ji a tarihin da ba za a tsorata da shi ba ashe kenan akwai hikima ta karanta tarihi don a gina abin da ake fuskanta ana yake wa huwa kazalika to haka al'amarin yake fa da'awata الدعوة إلى ta'ala تعالى حق مشاع بين المسلمين domin ita da'awa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki gaskiya ce wadda take ainihin wato yawo a tsakankanin musulmi duk inda musulmi suke to suna yawo da wata gaskiya wadda take rataye da su ya koma bi zimmatihim adnahu musulmi karami daga cikin su in yana yawo duk inda ka ganshi to yana dauke da alƙawarin musulunci ma'ana ba wani dan karamin musulmi wanda ake ganin darajar shi bata kai ba ko saboda shekaru ko saboda ilimi ko saboda kila shi da zai tafi kasar da ba musulmi zai je ya ɗauko wani alkawari ga musulmi a madadin musulmi to in ya zo da musulmi da ba a ba da shi ba sai a ce to shi kenan alkawarin da ɗanmu ya ɗauka domin tabbatar muku kenan duk inda kai kake yawo a matsayinka na musulmi kai ambasadan musulmi ne kai wakilinsu ne don haka duk abin da ka zo kayan kowa musulmi suna so ko za su so dole su karba shi ne ya ƙumu bi zimmatihim abinahum na ƙasa daga cikinsu yana tsaye da alkawarinsu ne yana tsaye da darajarsu walakin bi shartihi sai dai malam ce kuma amma fa da sharaɗin shi ba kawai kowa zai je kowace irin farusa zai ce to da sunan ku fa na je nai kaza nai kaza sai da sharaɗi wa sharaɗin ko shine an ta kuna da'awatu ila Allah ta'ala ya zama wannan abin da yaje yayi to ya kasance kira ne zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kuma bi ilmin da ilimi liba kana ala kulli muslimin dan haka yake wajibi ne akan kowane musulmi an yadda uwa ala qadri ilmihi yayi da'awa da gwargwadon ilimin shi kama alaihi an hazarar shahawa al kamar yadda yake kuma wajibi ne taka tsantsan da ɓoyayyar sha'awa ɗoyayyar sha'awa ita ce fitina ta shahawa da ta shubuhat sha'awar mata kuɗi mulki wannan ita ce ɓoyayyar sha'awa sai ka ga mutum tsaf ashe yana nan da sha'awar mata yana nan da sha'awar kuɗi yana nan da sha'awar mulki to lallai ne musulmi su yi takatsantsan da wannan kun san da yake ishara duk bitinar da ta samu musulunci ta biyo bayan sha'awa ne ɓoyayya yanzu andalus garnata din nan da muka ce ƙasa ce ta musulmi aka rusa fiye ta zama ƙasar kiristoci kashi casa'in da biyar bayan da ƙasar sai da ta zama kashi ɗari bisa ɗari musulmi ne ɗaya ɓangaren ne na ƙasar kawai yake kiristoci sai aka yayi gari ɗayan dama kiristoci ne nan na musulmin kuma ya zama yanzu kashi casa'in da biyar ɗin shi sun zama kiristoci ne faru ne a shahawatul hafiya. ɗan mata aka rinka kawo musu suna aure suna aure suna aure har suka koma auren bai ishe su ba suka koma suna neman su da zina suka koma suna shaye-shaye suka koma duk abin da suke sha'awa sai suka koma suna aikatawa shi ne Allah ya zo ya karya su abin da ake maka ishara shi ne a cikin harkar da'awa dole ne kai taka tsantsan da ash-shahawatul khafiyya sai ce fa inna ma nakhshahu wa nakhafuhu hadhihi al-ayyam domin a wannan lokaci abin da mu muke tsoro kuma muke fargaba an tusammata al-adwa'u wa tashra'ibba al-absar ila ba'd ad-du'at al-musharikin fi ad-da'wa muna tsoron kada a yi flashin ɗin wasu masu da'awa kada kuma idanuwa su kai zuwa ga wasu masu da'awa waɗanda suke da tarayya a fagen da'awa wata magana ce wadda malam yake yi wadda inda ka fi abin da yake nufi yana da wahala ka iya ganuwa. akwai wasu masu da'awa a yau da suka tafi suka haɗa kai da kin arna da sauransu wa ana da'awa a haɗa kai a yi kaza yake to abin da muke tsoro kar a je waɗannan masu da'awa a haɗa su da abubuwan da suke so na sha'awa daga nan sai a flashin kamera a kansu ban sani da sai a zo a haska wa duniya abin da aka yi wa yau fadar fafiroma kenan da aka hasko da fafiroma ba su sani ba ya ka gano duk ɗan luwaɗi sai da cnn yau shekarar cnn uku tana kunkuni a kan cewa fadar fafiroma an gano ba abin da suke sai luwaɗi to muna jiye wa masu da'awa waɗanda suke saka kansu a cikin tarayya wajen da'awa da waɗanda ba musulmi ba ka a gurma su cewa hatta tafira bihim ajalatu shuhura har gaggawa ta shahara ta ɗauke su ila tafadduru fatwa su fara fito da fatawa ka ji malami ne mai wa'azi madadin ya tsaya wa'azi ko karantarwa sai ka ji yana fatoyi irin yadda jigga jiggan malamai suke wa tanziri wa tarshidi lil muslimina bi ghairi ilmin haka muna tsoron kada wani musulmi ya je ya samu kanshi a halin wato shiryar da musulmi amma ba tare da ilimi ba wal yahzar haula'i min turki hadhihi sabil ilimin waɗannan da muke ishara su yi taka tsantsan min farki hadhihi sabil game da bin wannan irin hanya fa innaha hulkatun lahu domin wannan hanya halaka ce gare su sannan wa mahlakatun lil ummati ma'an kuma wannan bin hanya to halaka ce ga al'umma gaba daya jama'a in kuka lura malamin nan in yi maganganu maganganu da suka shafi tarihi sai kuma ya zo wasu abubuwa na nasihohi waɗanda zai kulle a kai don ga gane karatun tarihin ba wai labari ne kai za a zo a nema ka ba a'a ana so a rinka ɗaure ka da wasu abubuwa na tarbiyya waɗannan maganganun da yake faɗi jama'a in ka je kana karanta tarihi bagdad wallahi akwai inda in ka buɗo kana karantawa sai kayi kuka kaga idda wasu ƙananan malamai ne sai aka yi ƙoƙarin mai da su manya don a rusa musulunci da su haka ka karanta ƙasar turkiya yadda za ga ƙananan musulmi ne sai tura suka ɗauke suka je suka mai da su manya sai suka shahara su a cikin siyasar duniya sai suka dawo suka faɗa da musulunci abin da ake cewa in ka taso ka san an taɓa amfani da wasu an rufe musulunci a tarihi don haka ka yi ƙoƙarin kakka zama wanda za a yi amfani da shi kai ma a rusa musulunci jama'a saboda kurewar lokaci gaskiya za mu saurara a nan idan kuka dubi waɗannan abubuwan duk yana ba da guidelines ne shawarwari ne da tsare-tsare da ya kamata a yi binciken tarihi in muka zo karatu na gaba muna da ainihin saura shafi hudu ne da za mu karanta ko shida sannan sai mu fara karatun wancan littafi na ainihin wato hukbatun min tarihi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai kafin ma'ainin wato tsaya nan da 'yan mintuna biyu ko uku ba sani ba ko akwai wani da yake ɗan buƙatar wani istifari ko wani bayani akan abubuwan da aka faɗi domin abubuwan lallai ne idan karatu ya za a rinka yin karatu ne da uslubi irin karatun tarihi shine za a rinka ba da dama na tattauna wasu matsaloli da cewa a cikin abin nan da aka karanta yanzu me ya ɗaure maka kai shi ne don a zauna a maka mu'alaja shi domin ba irin abu ne na fiqhu ba wanda yake junan shi yake fassara juna tarihin aka karanta shi nan mai yiwuwa fakara ta gaba abin da za a karanta wani abu ne daban wace